Masu saurare Assalamu alaikum barka ku haka warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana tare da ni Usman Ibrahim Tunau daga nan sashen Hausa na Radio France International. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakinku kan shari'un zaɓe da yanzu haka ko tuna ke yanke hukunci. a kan wannan muka ba ku dama domin ku tofa albarkacin bakinku. Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa. Salamu alaikum Radio Faransa International suna na Iliya Mai Shayi Garkin Daura hakikan wannan kotu da za a je ta gabar karka guda uku da za a shigar a gwamnoni a nan Najeriya. Mu dai addu'a mu abin da ya fi mana alkhairi Allah ka zaba mana kuma Allah ka zauna da kasar nan cikin koshin lafiya. Muna addu'a dai Allah ka zauna da mu lafiya ka ba mu lafiya da zama lafiya da da lafiya za ta ci. Na gode Radio Faransa International suna na Iliya Mai Shayi Garkin Daura fita lafiya. na Hausa na gidan Radio Faransa International RFI mai magana Isa Jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro. Akan wayannan hukunce hukunshen da aka yi na kotun ɗaukaka ƙara na zaɓukan Baushi da jihar Kano, muna kira ga al'ummar jihohin da su rungumi ƙaddara wanda suka yi nasara su su gode wa Allah su tafi da kowa wanda suka samu akasin haka kuma su so ya haƙuri su taimaka wa inda suka yi nasara wajen shiyar da jihar gaba na gode rfi hausa mai magana yi sajiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yarfi labaran hausa na harko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai barka a mama da ya mai yarfi mun ji da kun gaba su a mutanen najeriya sun kai kara saboda zaben gwamnonin da an kai to dama ni da abin da an nora a yi ta siyasa duk inda an kai siyasa mun sun kai korayi amma wani sun kai korayi daidai suke abin da an ra'ayi na kenan an kai zaben baka samu baka saurari wata rana wanda allah sa samu a shiga da shi kuma eh, an kai hankuri kai ma wata ran zaben ka za a yi abinda ra'ayi na kenan yarfi ina gaishe ku sannan kokari gaba da gaba da a koma baya kuna tare da isa bakar tsoho mai barka a mai yabe jambo da nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na RFI suna na Salon dan jaka da tsamiya da ke nan arewacin Kamaru. Mu wannan hukunci da kotutuka suke yankewa a Najeriya ko kuma ce a kasashen mu na Afirka ba zai zo mana bai zo mana da mamaki ba saboda ba don komai ba dama an san hakan za ta faru tunda dama mace ce da ciki ba a sa abin da za ta haifa ba kuma amai ne suke lashiya kuma wannan da kunya. Dama an san al'umma abin da suka zaba daban abin da ainihin shugabanni suke ba su kuma daban. To kiran mu ga shugaban mu na kasashen mu na afirka allah ya sa su fahimci cewa abubuwan da zabubukan da ake yi wayanda suke ba al'umma daban wayanda al'umma suke zaba daban allah ya sa su gane hakan da suke yi ba daidai ba ne saboda wannan shine yake kawo fitintunu a kasashen mu na afirka shi yasa haka duk kasashen mu na afirka zaman lafiya ya muna wahala saboda me ba adalci abinda ka zaba ba shi za a baka ba to su da kansu da kansu yanzu sun fahimci cewa abubuwan da suka yi ba daidai ba Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa mai magana Idris mai Arsenal ta Dungun Wudil Kano Najeriya. To kamar yadda kuka ba mu dama mu faɗi ra'ayinmu akan shari'o'in zaɓe da suke tafiya kwata-kwata alƙalan Najeriya ba sa yin shari'a don taimakawa al'umman Najeriya ko don ƙasar Najeriya. suna yin shari'a ne kawai don taimakawa jam'iyyar apc in banda ba haka ba inda ma aka samu matsalolin nan duk gaba ɗaya za ga apc ce ta kawo matsalar amma ba inda ka ji an ce an kawo apc matsala akan inda take bulki wannan zalunci ne kuma kuskure ne bai kamata a ce ƙasa mai tunƙaho da 'yanci mai son ci gaban demokaradiyya a ce alkalai kawai suna goyon bayan gwamnati ba ne wannan kuskure ne kuma ƙasa ba za ta taɓa zama lafiya ba ana irin wannan ina kira ga amurka burtaniya da su dakawa alkalan najeriya tsawa domin demokaradiyya ta samu samu gindin zama a najeriya domin a yanzu dab suke da su murkushe demokaradiyya kwata-kwata bangaren shari'a hukumar zaɓe ta yi iya ta duk wanda ya ci zaɓe na gaskiya ta faɗa abin da aka yi a gurin zabe ta bayyana laifukan da aka yi ka duba zaben da aka yi a lagos matsala ba ma zaben amma ba abin da ake yi a kotu ta korar zaben take kawai abin saboda gwamnati mai mulki ce da kujerar Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskari na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da hukunce-hukunce da kotun zaɓe da kotun karɓar ƙorafe-ƙorafen zaɓe take yankewa a jihohin da aka samu matsala to babu abin da za mu ce illa dai ita wannan kotu ta zama mai adalci kada ta yi amfani da damar da take da ita ta gwamnati mai mulki ta rika kwace mulki hannun waɗanda al'umma suka zaɓa ta rinka ba wa'anda ba su al'umma suka zaɓa ba wannan zai iya haifarwa wasu jihohin da matsaloli na rashin zaman lafiya don haka ba ma fatan a ce ire-iren wannan abubuwa na faruwa fatan mu dai ita wannan kotu za ta rika yin adalci ga duk wanda ya ci a jihar da ya dace a bashi a bashi sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya Sashen Hausa na Radio Faransa International suna ya haya danno a daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. PRO na kungiyar masu buga waya da ba da shawarwari rashin karamar hukumar Katago. To ba shakka zaɓukan gwamnoni da suka gudana a Najeriya wanda kotu ta yi yanke hukunci wasu abin ya zo musu da daɗi wasu kuma abin ya zo musu da rashin daɗi. To ba shakka muna kira ga waɗannan ɓangarori biyu waɗanda aka ba su nasara to su rungumi waɗanda ba su yi nasara a yi aiki tare yin hakan shi ne mafita kuma zai magance hatsaniya ko kuma samun waɗansu abubuwa mafita dai idan suka haɗa kansu ware guda to mun tabbata za su kawo ci gaba ga al'umma ra'ayi na kenan radio france da haya Asarar a jihar bauchi dangane da ainihin zaɓe da ake cewa mu tofa albarkacin bakinmu game da ainihin kotunan zaɓe yadda suka yanke hukunce-hukunce musamman hukuncin da aka yanke na jihar kano da plateau wannan zaɓuɓɓuka an yi shi tsakani da allah amma saɓanin wasu mutane suna da wani matsayi a gwamnatin tarayya sun yi amfani da wannan sun tilasta wa kotuna suka sauya ainihin abin da jama'a suka zaɓa suka ce su zaben kotu su ne daidai a gare su to wannan yana daga cikin abin da yake wa talaka gwiwa a kan zaɓe ma yaji gaba ɗaya zaɓen baya sha'awar shi dalilin da ya sa ku ne idan ka zaɓi ma abin da kake so ba za a baka ba sai zaɓen kotu to wannan ba adalci ba ne mu abin da muka ɗauka ita kotu ita ce gidan adalci in an zalunce ka ka tafi ka je wurin su to za su tabbatar maka da adalci su yi adalci akan abin da ka kai musu to amma mu yanzu muna ganin kotunan yanzu suna saɓanin haka kuma ina kira ga hukumar kotunan shari'a ta rika duba abu tsakani da Allah domin me ita wannan rayuwa ta lokaci na demokuraɗiyya tsayawa ake akan gaskiya domin ita demokuraɗiyya tana amfani da zaben jama'a ne ba zaben kotuna ba wannan shine ainihin bayanin da nake so in yi ina fatan rediyo faransa za ku saka min wannan ainihin bayanin domin duniya ta ji allah ya sa kuma waɗanda abun ya shafa su ji ni ne mai magana rabiu fara daga sabon ibadan jihar najeriya Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan, angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kullum. To tabbas batu dai na shari'a a Najeriya zan iya cewa kusan masu uwa a gindin murhu su ne suke cika cikinsu har ma su cika goransu. Duba da za a ga cewa kusan dukkanin shari'o'in da aka yanke hukunci za a ga duk wa'inda suke da manya a sama kusan duk su ne suka ɗale wannan karaga ta mulki ɗin zan yi misali da jihar kano duba da za a ga cewa shari'ar da aka gabatar tsakanin abba kabir yusuf da kuma shi nasiru yusuf gawuna za a ga cewa a kotun farko ai sun yi maganin zabtare wannan ƙuri'u ne wajen dubu abin da ya kai sosai kuma a wannan kotu na biyu kaga ba a ma yi maganan wa'innan ƙuri'u ɗin ba to kaga dai abin da kusan akwai lauje cikin nadi, Allah dai kawai ya sa harka shari'a mu ta setu na kwasa albasari abuwa fa angon Fatima da kenan cikin garin da To madalla mai saurare kai ma za ka aiko da saƙonka a shafinmu na Facebook akan wannan lamba alama ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko a shafinmu na Facebook yanzu sai mu ɗora da ra'ayin malami na gaba Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa. Sunana Abule mai kurhuna daga nan karamar hukumar mulkin Kebbi Local Government a nan jihar Sokoto. Hakika Radio Faransa muna jinjina ga kotunan da suke ta shari'a zaɓe to muna jinjina musu. Akan suna karbewa suna ba masu gaskiya. Duba da yanayin da sashen Hausa Radio France International. Sunana Rabiu Nuhu Bukka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina, Najeriya. hakika dangane da soke zaɓuɓɓuka da ainihin kotunan ɗaukaka ƙara suke yi to gaskiya wannan samsam hakan bai taɓa zuwa mana da mamaki ba idan aka yi la'akari da irin yadda aka gudanar da zaɓuɓɓukan lokacin zaɓe an yi amfani da kuɗaɗe da ainihin jami'an tsaro da dukkan ƙarfi wanda ya kamata a wurin zaben an yi amfani da shi maimakon a bar ainihin talakawa da al'ummar ƙasa su zaɓi wanda suke so to sai a zo a gwada masu ƙarfi a gwada masu kuɗi a nuna masu yaudara a zaɓe su to daga ƙarshe kuma sai ka ga shi ainihin ɗan takarar wanda ya ci da kuma shi wanda aka daɗin ɗin idan suka zo hukumar zaɓe ta fitar da sakamakon zaɓe sai su tafi kotu daga ƙarshe ita kuma kotu ƙarshe ta zo ta soke zaɓen wanda kuma hakan gaskiya wani kalubale ne ga ita kanta hukumar zaɓe ta aina ya kamata ta canza salon tsarin gudanar da zaɓuɓɓukan nata sannan kuma irin waɗannan soke-soken zaɓuɓɓukan zai karya ainihin demokaradiyya a ƙasar tamu wanda zai cire ainihin karsashi wajen yin zaɓe za ka ga talaka ko ya zaɓe yana ganin abin da ya zaɓa ba shi yake samu ba rabiu nuhu na bukka daga ƙaramar hukumar bakuri ku tashi lafiya radio faransa international alaikum rahmatullahi wa barakatu. Radio France RFI suna na Malam Kabiru da ke maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah wannan hukunce-hukunce da ake yankewa dangane da zaben gwamnatocin jihohi hasali ma na yankin arewa gaskiya ni a ra'ayina fi sabilillahi ainak duk abin da ta yi aikin da ta yi in dai da ake kai ƙararraki ainak to ba ta yi aikinta ba ya kamata a soke aina kwata-kwata in kauta ya aikinta aka zo don ku kuma wallahi duk zalunci bai ɗorewa wallahi ku ji tsoron Allah zalunci bai ɗorewa duk wanda aka zalunta Allah zai bi mashi haƙin shi na gode mai magana malam kabiru Radio Faransa International mai magana Abubakar Kawu Girgir. to babu shakka irin hukunce-hukuncen da kotuna ke gudanarwa ba ma iya kotun ɗaukaka ƙara ba abin yana matuƙar tayar da hankali da kuma ba wa al'ummar ƙasarmu najeriya mamaki ya kamata kotuna su riƙa yin hukunci na gaskiya da adalci domin nan ne gidan da kowa yake da damar ya kai koke wanda yana kyauta da san za a yi masa adalci amma wasu shari'o'in da ake yi da hukuncin da ake yankewa abin yana wuce hankali da kuma tunanin mai tunani sannan a zahirin gaskiya mu ba mu ga wani gyara da aka samu ta fuskar shari'a kamar yadda gwamnatin da ta shuɗe take ikirarin an samu gyara a ɓangaren shari'a ba matuƙar haka za a ci gaba da tafiya kuma lamari a ƙasar nan tamu zai zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata kotuna su gyara Allah gyara mana na gode Radio Faransa International ku tashi lafiya. sashen hausa na gidan rediyon faransa international da farko kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal gamme kevistan najeriya to babu shakka wannan mataki da ake ci gaba da yi a najeriya na karɓo wasu kujerun gwamnoni inda aka maye gurbin su da wani to gaskiya wannan abin takaici ne da kuma karya kashin bayan demokradiyya saboda haka kamata yi a ce gwamnati ta hadda bakinta da harkar siyasa idan aka ce kun ci zaɓe to ku kyala gwamnoni duk waɗanda talakawa suka zaɓa a ba su zaɓen su idan aka ce talaka ga abin da yake so ana mai gurbe shi da wani to har koyaushe a najeriya ba za a samu adalin shugaba ba sai dai a samu 'yan an shansha ta gwamnatin tarayya saboda haka ya kamata kotun ƙarshe ko kuma sifirin court a najeriya ta tsaya ta yi duba ta yi adalci domin ta tabbatar da waɗannan da talaka suka zaba an ba su abinsu suna na haɗari mai kwamfuta mai yama. Salamu alaikum shashin Hausa na Radio kansa suna na Uso Mai Dala Bushari ta da mazaran a Niger dangance da zaman jin kararrakin wasu zabuka da suka bata na gwamnoni a tarayyar Najeriya a wannan karshen mako wanda hakan yake nuni da cewa waɗansu gwamnonin ba su suka yi nasara a jihohinsu ba gaskiya muna ga eh, hukumomin zaben najeriya ko kuma eh, masu zaman jin kararrakin zaben a tarayyar najeriya suna so su yi wasa da hankalin mutane wanda abin muke ga yana so ya zama wasan yara ya za a yi mutanen da sun ɗauki kwanaki kusan ɗari da wasu abubuwa kuma wa'ancan wakilai da aka ɗora na su tantance zaɓukan da aka yi a ce sun yi shi a banza kenan daman ba a zaɓo wanda suka cancanta bisa kan kula da harkokin zaben tarayyar Najeriya. Kenan hakan shi zai nuna da talaka cewar idan ya zaɓi wanda yake so ma to Hawks san da cewar wanda gwamnati take so shi za ta dora. Muna ga gidan hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi hankali da bisa kan irin wannan hukumce-hukumce da kotun Najeriya take yi yana fama ya raba kan al'ummar Najeriya ne gaba Suna Sunana Usman Medala Bushiri tana magarin Kwanijar. Alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa. Mai albarka kai tsaye kuna tare da Yahaya Danno asare daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya PRO na kungiyar masu buga waya da ba da shawarwari reshen karamar hukumar katako. To tabbas wannan hukunci da kotu ta yanke a kan zaɓukan gwamnoni musamman ma jihar Kano, Bauchi da Zamfara to har ma da Plateau to tabbas wannan mataki ya zo da dubban al'umma da mamaki to amma mafita dai har kullum su sani cewar shi dama mulki nufi ne na Allah kuma ita nasara ta Ubangiji ce yakan bayar da ita ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so don haka haɗin kai ya dace su yi a junansu ra'ayina kenan rediyo faransa hayadar azari. masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su sai injiniyan mu usman ibrahim tunau ke cewa sai kuma gobe idan allah ya kai mu daga nan sashen hausa na radio france international